العالمين بالعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى أثاره إلى يوم القرار والثبات والدين بايهاك أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce haɗuwanmu ta biyu a wannan tafsiri na watan ramadan mai albarka da yake haɗuwa yake kulluwa a wannan birni na kaduna kuma zama na farko in ba manta ba na farkon ramadan shekaran jiya ko jiya mun fara ne da mukaddima shimfiɗa waɗanda suka halarci zaman farko na yi shimfiɗa ne a kan ƙur'ani hannu ambaci haƙƙin ƙur'ani guda goma sha biyar cewa alƙur'ani yana da haƙƙi haƙƙi bashi a kaina a kanka ɗaiɗai har goma sha biyar ko a matakai goma sha biyar wannan ya gabata kuma yana nan an yi rikodin dinsa sannan har ita kanta kalmar ƙor'ani muka yi ƙoƙarin ɗauko ina aka ɗauko kalmar to Allah waɗannan haƙoƙi sha biyar ƙila suke maimaituwa kafin naɗa tafsirin bana da yardan Allah amma kamar da muka saba a ɗabi'ar wannan majalisi kusan shekara goma kenan da fara tafsiri tun lokacin da na baro can gida kano na daunan kaduna a wanda ke jan baki shine alarma hafizi zakariya bala musa shekaru biyu ba a ji shi ba a wannan mimbari mai albarka na ramadan saboda uzurori na karatu a jami'a to allah ya sa kammala ga shi zaune bana da haka za mu ci gaba da karatun da fata Allah ya ba mu kyakkyawan saurare da kyakkyawan fahimta uwa uba kuma Allah tsarkake zuciyar mu ya ba mu ikhlasi ya tsare mu da riya ya tsare mu da sum'a ya tsare mu da duk abin da zai bata aiki Allahumma amin to mukan amsa tambayoyi amma abin da zan fara da shi tunda a muqaddima ne magana kan Qur'ani to abin da zan fara da shi kafin tambayoyi guda biyu fadakarwa ne wani ƙur'ani ne wai ya fito sabo sunan shi al-furqanul haqq inda kana rai kaji abu mamaki a amerika aka rubuta shi wani mutum shi mahadi wanda ya fassara zuwa turanci shine anis sharosh wani shaidanin kirista malamin coci wanda sun buga da didad ya yi masa biji-biji ƙasa-ƙasa luwai-luwai da dalili ya turmushe shi to shi ya fassara ƙur'anin da za ka shiga ne za ka gani har da watan ƙur'anin ɗazu na kirna musu yana da shafi 336 ko da uku cikin abin da nake tuna kuma yana da sura guda 77 ta jifa sura alfurkanul haq of course akwai a ciki da kuma surori da shirin ya musu wahayi wai su rubuta hikimar faɗin wannan dan ka sani na sani kowa ya sani rigima dama tsakanin karya da gaskiya ya ba za ta kare ba amma kai ma abocin gaskiya ka sani ana ma wannan gaskiyar makirci har littafin Allah ma an masa makirci to sai dai sun daba a kar me za su iya to ma dole ne a sani dan yau zamanin leke-leke ne a leƙa facebook a leƙa kaza-kaza viber instagram hotuna da waye a mai da hankali kuma akwai yiwuwar mutum ya je ya faɗa ma abin da bai sani ba ai maka zaƙin magana ka ɗauka ba kuma gaskiya bane a kiyaye wa khudhu idrakum Allah to wannan bayani akan wannan gaban yazo da sunoyi qur'ani to hatta Allah mahalicci a ciki sai da suka ga masa bakar magana da larabci mai kyau kuma a ciki suke cewa duk mutumin da ya auri mace fiye da daya to zina ne so kai daga ji ka san shedanci ne sai mu ce wayo musailimatul kazzab yayi shekaru aru aru Allah ya gama da shi so na nan dan ku sani al haq sunan kenan ita gaskiya ba a rigima da ita wanda kuma yace zai masamaniya kaki bismillah ɗaya kenan na biyu kafin fara fassara bana kai tsaye muna suratul waqi'a sura mai lamba 56 aya mai lamba 81 na gode muku da tunatarwa barakallahu fikum haka muke so duk shekara a rike tunan za mu tashi amma kafin kaiwa ga nan tambaya da ta zo mana mace ta yi tafiya kila wannan tambaya mun ambace ta za mu maimaita ta ne ta yi tafiya da matan nan ta yi tafiya inda ta tafi sai aka yi yaƙe-yaƙe da kashe-kashe har an ɗauka wannan matar ta mutu a inda ta yi tafiyan nan an ɗauka lalle an kashe ta har shekara guda cur mijinta bai ganta ba ba labarinta da aka sai aka ɗauka ai an kashe ta kuna ji bayani kafin asalin tambayar sai aka ɗauka ita mutu dan haka sai aka aura masa mijinta kanwarta ita matar Abi me a ta mutu shekara guda ba mu ganta ba me za mu ɗauka kuma inda ta tafi an ce mata da yawa sun mutu an karkashe su mu ganta ba amma kanwar ta tana tarewa kenan da 'yan kwanaki bayan watanni an ce har da shigan ciki sai ya ta dawo hamun ɗauka ki mutu ce abin mutu ba kai dai an sace ni kuma Allah ya kare ni kin ga mama zan tafi gidan na suka ce ke tsaya gidan miji kamar ya aikin jikin jikin ji yanzu kanwarki ita ce matar mijin naki bi dalili cewa kin mutu to mai tambaya sai ke su malam wacce ce matar yanzu Yar ce matar ko kanwar tambayar mu ta farko kenan to amsa kan wannan ita yar aurenta ya mutu wadda aurenta yake dahir tabbas ita ce kanwar bayar ba mai dalili sai muka ce ai dalili abu ne mai saukin ganewa ai ana fahimtar cewa yar ta mutu wannan fahimtar cewa ta mutu auren ya mutu ai shi ne ai ai ba a ɗaura masa aure da kanwar ba sai bisa la'akari da cewa yar ta mutu wa bi mautiha matan nikahu dan ba zai yi bane a daura mata aure da mijin yarta alhaliyan na raye gashi Allah kuma na cewa wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf inna Allah kana ghafurur rahima a cikin sura ta hudu Allah ce haramun ne ku tara ƴan uwa biyu ya da kanwa uwa ɗai uba ɗai uba ɗai uwa ɗai haramun ne su zamanto matayen mutum ɗaya a lokaci guda e in ya ta mutu kanwa ta zo kanwa ta mutu ya ta zo ya sakiya kanwa ta zo amma wa an tajma'u bayan lukutain la jus. saraka ya kai dan mai tambaya ah, wannan da ta dawo daga baya yar sai mu ce baki da aure auren ki ya mutu mai aure kan ce? ga kuma dalili sai dai in an sami wata yarjejina da fahimtar juna ita to ke wance yarki ta dawo kuma kin san ita ce matata ta asali ta ya za a yi ni da Allah ki haƙuri zan sake ki muna da yaya da ita ke ku yanzu kika samu rabo muna da yaya da yarki ki yi haƙuri in sake ki ta zo to wannan wani abu ne kuma daban sabon arrangement ne sabon package ne amma kana maganar aure ne aure ya mutu wannan kuma shiri ne daban wannan ita ce amsar tambaya ta biyu Allah ya samu dace tambaya ta biyu hal hunaka zakatun fi sayyaratin naqila lil bada'i tijariyah malam akwai zakka akan motar da take sufuri tana kai kaya misali kana da tanka irin ta mai Allah ya maka arziki a Kaduna Allah ka azuta mu gaba ɗaya misali sai zanto kana da motoci tankoki da ke yi maka sufurin mai kaddara daga depot a wari ko port harcourt ko calabar su maka arewa to su motocin da ke zirga-zirga akwai zakka a kansu babu zakka a kan motocin zakka na kan kayan da motar ke sufuri da su ne abinda motar ta kai ta kawo na amfani shi za ka yi lissafi mai motar ta kawo amma ba ita motar kanta ba domin ita motar ba a mallake ta domin a saya a sayar ba a fahimtum wannan ya yi kama da mutum ya mallaki katoton shago misali a nan kaduna kana da store inda ake sai da kaya to kantin babu zaka a kansa ba za ka ce duk shekara sai kai makantin kima ba plus kasuwancin da ka samu a abin da ke ciki content ne za ka fi da zaka na ka samu kaza ban gane ko kun gane ba ban fahimta ko kun fahimta ba madalla babu zakka cikin mota da take daukan maka kaya yau da a ce kana da yadi inda kake kawo mota daga kotono ko daga togo kana saidawa to akwai zakka a kansu Don sun shigo cikin mai urudu tijara amma motar kayi ta dinta dauko maka kayan kasuwanci ne to zakkar ta tsaya akan ainihin kayan kasuwanci tambayoyi guda biyu kenan da aka yadda muka saba tambayoyi a turo su a rubuce don aje a yi nazarinsu saboda yadda ake nazarin tafsiri littafin Allah ne to ita ma amsa da kake ba al'umma ina kira ga duk ɗaliban ilimi lokacin tafsiri a ko'ina to haƙƙi ne aje a yi nazari tukun malamai ba su saurin ba da fatawa saboda hatsari ne ka je ka bincika abinda ka samu cikin kuma fatawar da ka bayar in daga baya ka fahimci da kuskure kar ka taba yin wata wata ka ce na yi kuskure a fatawa kaza ba ka sawa ne wallahi ɗaguwar daraja ce gare ka to me laifi ne ba da fata na gane kuskure na ce na janye me laifi magabata sun yi abu hanifa ya yi maliku ya yi shafi duk sun yi magabata allah kara musu rahama tambaya ta uku ta ƙarshe tambaya ta uku kuma ta ƙarshe shin malam menene hukuncin kazar da aka shayar da ita ruwan giya kai da Allah ka zo na tambayar kazar da aka ba ta ruwan giya ta sha har ta girma na ce to kai tsakaninka da Allah ka taba ganin wannan kazan ne? ko ku ba ka sa zauna lafiya kawai to mu tafi kazar da aka ba ta ruwan giya ta sha shin ya halatta a yanka a ci? sai mu ce kwarai da ka yanka naman kaga ruwan giya ne? ai da ka yanka nama din da kundu da hanta da hanji ka ga ruwan giya ne su tun da ainihin wannan giya da ka faɗa ta narke ta bi jiki to hukuncin mu kan abinda muka ganshi ne a yanzu wancin ba ruwan da shi wallahu alam tambayoyin mu kenan za mu je ga aya ta tamanin da ɗaya a cikin sura mai lamba hamsin da shida suratul waqi'a to ara makaranta mana Allah ya datar da mu gaba daya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون wannan sura dai ita ce suratul waqi'a inda za mu ɗan koma farkonta mu yi 'yar muƙaddima ƙwarya-ƙwarya kuma ita ce sura mai lamba hamsin da shida kamar da na faɗa kuma makiya ce tana da ayoyi guda ɗaiɗai casa'in har da shida kalmar alwaƙi'a wato mai aukuwa daga waƙa'a ya ƙa'u wuku'an kina alwaƙi'a sifa ce mushabbaha shubbiha al-yawm bi anna al-yawm yawmun waqi' sai aka lassaka mata sifar aukuwa aka ce al-waqi'a kene yana daga cikin sunan tashin kiyama ma al-waqi'a yana daga cikin sunayen tashin al-qiyama al mai aukuwa to mun riga mun yi wannan a baya da har mun ci mun kai aya ta tamanin bara muna gab da sauka ne to cikin abin da Allah ta'ala ya gaya mana a cikin wannan sura ayar da muka ji afa bi hadhal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun Allah ya ce a ah, yanzu da wannan zancen ne kuke karyatawa Allah ya ce littafi na kuke karyatawa shine afa bi hadhal hadisi. kalmar alhadis alkur'an kwarai kuwa sunan shi alkur'an sunan shi alfurkan sunan shi attanzil sunansa azzikiru sunansa kuma me? alhadis Allah na tambaya yanzu wannan littafin nawa antum kalmar mudhinun ay mukazzibun wasu malamai irin su qatara suka ce antum bihi kafirun saboda suka ce kalmar lalmudhin, eh, ai daga mudahana ne mudahana kuma shine kai abu kamar da gaske bayan kuma ba gaskiya bane to Allah ya ce wannan littafin nawa anya shi kuke karyatawa ko kuma Allah ya gafarta mana karyata qur'ani kan kan dauki wato salo iri iri na tabbata in kun tuna haƙoƙin ƙur'ani da muka ambata shekaran jiya guda goma sha biyar ai haga mun ce haƙƙi na farko na ƙur'ani ne al'imanu bihi al'imanu bihi haƙƙin na farko shi ne ka yi imani da shi to da Allah na cewa afa bi hadhal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun kuka mai da rabonku game da ƙur'ani shine ku ƙaryata shi rabonku shine ku ƙaryata shi rabonku kenan game da shi ma'ana masu imani rabonsu game da ƙur'ani suna haddace shi suna karanta shi suna aiki da shi yanzu kuna ku rabon kenan Allah na tambaya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun kuna ƙaryata shi rabon naku kenan to shikenan falawla idza idza balagatil hulqum wa antum na idin tanzuru falaula ai fahalla yau me yasa a lokacin da rai ya kai karankarama menene karankarama kirji Allah ya ce in dai haka ne kun isa to me yasa lokacin da rai in ya zo fita ya zo ƙirji? wa antum na idin tanzuru ku kuma lokacin ai kuna kallo ga mutum yana numfashi visibly zai mutu me yasa ba ku dawo da shi ba wani irin kalubale ne falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun la ilaha illa me yasa lokacin da rai ya kai kirji wa antum ku kuma hina irin a lokacin tanzurun kuna kallo lokacin da mutum zai mutu Allahu akbar Allah ka ba mu cikawa da imani gashi na akwanci in magani ne duk likitan da ake takama da shi an kawo duk wata na'urar da ake takama da ita latest a fili na bincike na dibbu an kawo da akwai hali amma ba ku sani ba ne yanzu ba lokacin kwarewar likita ba ne yanzu ba lokacin magani kaza an jarraba a jami'ar john hopkins a yale a wacece wacece oxford ba ne ba maganin wannan likitan first class wane ne duk first class ta kare kuma kun san mutuwa ba ruwanta da cuta ba ruwanta da lafiya ba ruwanta da malanta dada ba ruwanta da jahilci na ce da malanta khalas ba ta kallon wannan ita kawai takan dirfafo ne daf Dan an ce ta zo ne kawai maganin kawai rike mahalicci ne ce sai ka huta har ma sai ka yi murnan ma ta zo to inda Allah kawo ta a yau ai akwai mutumin da aka zo da aka kashe shi mai ce ya laita qaumi lamun bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin oh ina ma jama'a ta sun san halin samu kenan wannan shine abin da zaka yi kwamfuta kawai falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun sai Allah ya ce me ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن الحليم جل جلاله سيتي مو أقرب إليه منكم mun fi kusa ilaihi hi wannan hakurin lamirin mamaci ne the pronoun ilaihi ya'udu ila al-mayyit aw ila al-mayyit zamu ce da shi mayit ko mayit a arabiya akan ce mayit akan ce mayit da bambanci in ka ce mayitu dukkaninmu na mayitu ne dukkaninmu in aka ce yitu wanda ke raye a yanzu zai mutu nan gaba shine ka yi ma ya shadda amma in ya riga ya mutu to sunan shi maitu ya kai mata dauri ai kaga yana cewa innaka yitun ai yana raye ne wa innahum yitun duk muna raye ke amma abu matacce hurrimat alaikumul maitatu bai ce yita ba ai gawa ce wayatul lakumul ardul maitatu dauri ne na fatan gane ko yawa don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu muka fi kusaci da wanda zai mutu din sai dai ba ku gani ne sai malamai suka ce nahnu aqrabu ilayhi bi huduri malaikatina mu sun zo inda za a buɗe maka shamaki ka ga mala'ikun da ke kewaye da wanda zai mutu ko dai an nazi a tirarka Allah ka kare mu kowanne shifat ya danganta ga aiki an masu ɗiban ran mumini suka ce yadda kasan yadda ake zara gashin kai daga vaseline smooth ba matsala Allah ka samu dace amma nazi'at wayo Allah ka kiyashe mu saboda Allah ta'ala ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusu ba ku gani ne mun fi ku kusaci da mamacin nan a dalilin mala'ikun mu suna sai dai ba ku sani ba sai Allah ta'ala ce me in إن كنتم madinin. مدينين hmm. in إن كنتم صادقين فلولا in كنتم غير madinin. tarji'unaha in kuntum sadiqin falawla ay fahalla ah yo me yasa in kuna ganin ku kwa bukatar mu in kun ɗauka, ghayra majiziyin, majziyin in kuna ganin kuba ba waɗanda za a yi musu sakamako bane Allah na cewa in ku kuna ganin waɗanda ba ma za a yi musu sakamako bane bayan sun mutu mamacin nan naku ya fi ƙarfin hisabi ba za muku hisabi ba a tarji una ji'una na in kuntum kuma yi da gawon kuma na kuma yi da gawar turka shi waye sai wannan magana in ba Allah ba falawala in kuntum ghaira madinin khalas una in kuntum sadiqin kuma yau da gawon gida mana kai ka sani ni na sani in mutum ya mutu babbar gata da za a yi mai abin ne shi duk sun da kake wa matarka ka binne ta shi ne rufin asirin duk so da kake maɗanka, malaminka mahaifinka kowaye da wanda ya shi ya ce sun ma'amata fa'a ƙabarahu sannan ya kashe shi ya kuma kabarantar da shi to gata shi ne ka binne mutum inda za ka iske gawan bera a titi ba za ka damu ba amma gawan mutum sai ka ce kai mai haka ne ka ji duk hankali ya tashi ina town council ku zo ko da gawan kafiri ne saboda Allah ya ba mutum wata daraja ta musamman darajar abin ne shi ai kaga wasu kasashe da ba su da isasshen fili na binne mutane ai konewa suke cremation suke akwai kasar da in ka je idan naka yi mutu sai ka je ka kira undertaker undertaker shi zai gyara gawar kuma wani lokaci ma ba ku isa ku taɓa gawar ba sai dai ku zura mu sai sun ƙare tuku saboda dokar ƙasa haka ta ce a jiya a ƙona gawar a sa cikin ofin cikin ƙasa da ƙasa da ainihin minti biyar ta fito muka da toka a ce check your dead man a cikin kwalba za a ka, sai jiya aji shi a tebur ana kallon sa ce this is my dead father ka gani ka gani ta wasu kasashen kuma in ka gani da suke binne mutum wa abin ban tsoro bara bayan tafiya ta tafsirin bara sai wani yaro ɗalibi mai kishin addini sai rasu a wani gari da ake kira hartford a jihar connecticut daga new york sai suke min waya malam wani faya ya mutu sunansa abdurrashid yaro mutahammiz malam aka yi tawaga aka je binne shi amma na tsorata saboda masu ofishi musamman aka bude masu binne wanda zai mutu a gabana aka yi bayan mun tona rami an sa shi katafila za ta ɗauki gawan ta wurgi da shi a rami shi ma nashi da sauki sauki kenan fiye da wanda na gani a wisconsin a wani gari ana kiransa milwaukee katifar katafila zo ta dinga dukan kabarin da tana ramin dinsa kun zura ido kuna kallo kafirai ne wani ma a kafasa akwai hoto da na playboy suke aikin kun kara wanka aikun kun kare ta kuba da gawar hukuma ka ta ce nan sashi kuma kuma su adda ku tafi abin sai baka tsoro to abinda nake cewa ashe ka mutu a samu rumbin ne ka har a mutunta ka alkhairi ne shi yasa ina mamakin wani saboda wai kudi ko sarauta ko ya isa ya ce kai ina mutu nan za ku binne karo kai ne cikin talakawa har a mutu ma kake ma Allah girman kai miskin ka mutun kana toro koko da boro koko da koboro boro wane ne kai to ka ki mutuwar mana to inda haka ne na ɗauka idan ka mutu aka kai ka makabartar musulmi aƙalla ka samu addu'an bayan Allah falawala in kuntum gaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin in kuna ganin ku waɗanda ba za a yi muku sakamako bane yani in iktafaitum bi quwwatikum zatiya? dhatiyya tayyib tarji'unaha wannan ana kiransa tahaddi kalubale kuma da gawa mana in kuntum sadiqin in kun kasance ku masu gaskiya ne sai Allah ta'ala ce mai fa'amma in kana minal muqarrabin hmm. farahu wa raihanu wa jannatun na'im fa'amma in kana minal muqarrabin allahumma ij'alna minal muqarrabin amma in shi mamacin naku ya kasance daga cikin almuqarrabin waɗanda aka kusa aka kusato da su shin wanne yafi alkhairi ga mutum an takuna min almuqarribin ko min almuqarrabin muqarrabin waɗanda aka kusato da su da kasara kuwa masu kusatar da ake zuwa ga Allah wanne fi daraja a ce kai ne kake neman ma ka je kusa da Allah shi ya fi koko Allah ya ce kai zo kai nawa ne ya kawo wane fi wanne fi lada wanne fi lagwada Allah ya so ka ko kai ka so Allah ai kwarai da gaske in Allah so ka ai kundum ne kuma ai in ya so ka kowa kika mana sai mai to nan sai Allah ta'ala ya ce fa amma in kana min al-muqarrabin amma in ya kasance daga cikin waɗanda aka kusato da su zuwa ga Allah to ku ji sakamakonsa farauhun wa raihanun wa jannatu na'im yana mutuwa yana da rawa hutu ashe duk wanda ya mutu yana kan imani yana kan alkitabu was sunna yana kan bin tsarin Allah da kira zuwa ga da tauhidi da aiki na kirki wallahi ba ka da bakin ciki itlaqan eh za mu yi alhini za mu yi jimami za mu damu za a yi takaba za a bar 'ya'ya amma ga abin da Allah ce fa amma in kana min al-muqarrabin in dai wanda ya mutu dinnan yana daga cikin waɗanda Allah ya kusato da su kuma ba da banza za a maka haka ba aikinka zai kusatar da kai duk wanda aikinsa bai matso da shi kusa da Allah ba to ni dan wani jikin wani mai kakawa ne agun Allah ba zai baka komai ba alayka bi taqwallahi fi kulli lahzatin wala tatruki taqwa ittikalan ala nasab faqad rafa al-islam salman faris wa qad wada ash-shirku sharifa aba lahab yace na hore ka da taqwa kaga takawa gashi nan ta kusato da bilal gashi bakar fata ne rashin takawa ta tura abu lahabin a wuta tsinani ne gashi farar fata ne dangin annabi shike na magana ta kare ta fata an gane ko man batta bihi amaluhu lam Yusra bihi mai nasabu cikin hadisi duk wanda aikinsa ya sa yayi sanya yayi baya baya to kare tsammani dangantaka za ta rashi gaba saboda raka fa amma in kana min al-muqarrabin ga sakamako farohun ina cikin hutu ai shi yasa kaga bahaushe na wata magana mai kyau a ce ashe wani ya rasu to Allah ya sa ya huta to shine farohun din ai addu'a ce powerful akan ce Allah ka sa mutuwa hutu kun gane wannan magana kuwa magana ce muhimmiya fa wanda aka ce da shi Allah ka sa mutuwa hutu ana masa addu'a ne babba ma wannan hutun Allah ya faɗa has been captured farauhun yana da hutu waraihan da ƙanshi irin na ubangiji ƙanshi na Allah ba irin na duniya ba ne kai kike fama da ainin room freshener irin naka freshener ɗinka zai ƙare da na mota zai ƙare duk wani kayan kanshin amarya malam zai kare in ka so ka fesa turaren miliyan daya a zai kare to amma nan Allah yana gaya mana farauhun wa rihan abubuwa ne guda biyu arruhu wa rihan shay'an mutaghayiran bi dalil al-ataf lian al-atafa yufidu al-mughayara a malaman lugha idan ka samu ainin atafi kaza da kaza da da ce na nufin abu guda biyu ne misali in ka kace akaltu lahama wal khubza kenan allaham wani abu ne al khubz wani abu wannan kaidar atafi ne Ra'aitu yusufa wa muhammadan wa atafi ne kenan yusuf wani ne muhammad suka ce al atafu lil mughayara araftum to nan sai Allah ta'ala ke cewa me farauhun daya wa raihanu biyu wa jannatu na'im abinda kuɗi ba zai saya maka ba zaka zaka yi mamakin kafirai mutum ya mutu a je a siyo akwati na miliyan daya casket the coffin shirme a je a jefa shi yana cikin kuma azabar Allah Allah ka samu samu rahu ka samu samu aljanna amma fa sai da aiki a karanta qur'ani kun tafsiri aje inda ake karanta littafi na alkhairi ayi sadaka kara girman kai kara ci amana a zina Allah ka kiyashe mu a kiyayi sata karka yadda ka samu dama a gwamnati ka dinga fantamawa har a ce wai kudinka ana an je ana binnewa a makabarta ka zama su dabba kare kudin al'umma ma tsutsu kudi mai nishi a ce ana tsuntsunta dalas wani irin mutum ne kai musulmi na gari wallahi ba zai wannan sai dai musulmiya dama na sha faɗa akwai musulmi da muna musulmi da musulmusul da musulsulsulsul musulmin kirki a ce wai ɗibi kuɗin al'umma je ya ɓoye wai ha a makabarta to da kake nema ne duniyan nan ne kuɗin da duniya ta san ma sun bi ƙarfin bukatar ka in dan ta magana a ci a sa ne a ci a sha a hau mota ba duk iyakanta ba kenan ina za ka tafi da shi to wallahi da irin wannan mutum ba shi ba irin wannan alkhairi ba zai yiwu ba domin idan a dalilin dama da ka samu ta mulki kasaci dukiyar al'umma kaga zaka kassara ma wani daman samun ilimi zaka jawo aure ya mutu saboda babu aikin yi za a yi retrenchment Ok. farashin kaya zai hauhawa za ka to dalilin masifa dai mai yawan gaske kuma wai don kai ka ji daɗi ai ba kai ba jin daɗi ko mutane ba su ce kala ba takurar da suka shiga Allah na kalla ya saukan maka da takura sai ta tara masu ya maka a kanka yau ai gashi ana tsantsanar kuɗin kowa ka kasa fitowa ce na shi abin kunya na farko kenan ba wanda ya onin of ce nawa ne abin kunya ta farko kafin aje ko ina to sannan kuma abun ubangiji an rubuta mala'iku sun rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman sun rubuta to muna bukatan Allah cikin rahama sai ba mu rauhun wa raihanun wa jannatu mai na'im wa amma in kana وأما <clears throat> min كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين تكاغا anan Allah ta'ala ya ambaci mutane guda uku ne farko akwai al-muqarrabin su muqarrabin suna da rauhun suna da rihan da kuma jannatu na'im sai category na biyu wa amma in kana min ashabil yamin amma in shi wannan mamaci yana daga cikin yan dama Allah ka samu cikin yan dama to shi fa salamun laka min ashabil yamin kai gaisuwa daga Allah sallama ta tabbata gare ka ya kuma abota dama wanne muka fi so ne muqarrabin ko ashabul yamin muqarrabin domin kullu muqarrab min ashabul yamin duk wanda yake muqarrabi automatically yana cikin ashabul yamin amma ba duk ashabul ke da muqarrab ai matsayi ne ai duk wanda ke da naira dubu ɗaya, yana da ɗari biyar haka ne amma duk mai biyar yana da dubu ɗaya kun gane ke da Da aka suka ce babban daraja encompasses lower grade daraja babba na ɗauke da ƙaramar daraja shi sa kullum ka dinga neman mafi alkullun yi ƙoƙari ka zama mumini yi ƙoƙari ka zama ki zama na zama mumini ba musulmi kawai farar hula ba ina mumini ka gade ba zai sata ba mumini ba zai taɓa zina ba Abatan. Allah ka tsare mu mumini ba ya shirka amma ka iya samun musulmi waɗannan abubuwa ɗin a'udhu a ashe hawa hawa ne Tuka ka a ƙarshen alwaƙi'a sai nuna mana yadda wato kason yake wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun lak min ashabil yamin amince tabbata gare ka ya kuma abota dama to sai kashi na uku mai ban tsoro وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جهيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله تعالى تيجي وأما إن كان من المكذبين الضالين amma kuma mutum nan in ya kasance daga cikin almukazzibin waɗanda suke ƙaryata Allah a'udhu billah suke ƙaryata addini su ƙaryata Qur'ani su ƙaryata Annabi Muhammad in yana cikin su kaga nan an ba mu kaso uku al-muqarrabin ashabul yamin al-mukazzibin ad-dallin yace in ko yana cikin masu ƙaryatawa kuma ad-dallin batattu wato ba a sifata shi da al-mukazzibin kadai saka ce kuma ad-dallin to shi menene nashi sai Allah ce tab fa nuzulun min hamim wannan alfa'u tufidu tatabu' ko at-ta'qib ko as-sabab to yana da masaukai nuzul bai ce fa manzil fa nuzulun min hamim yana da masaukai na tafasashen ruwa wanda ke kwalfe hanjin ciki wanda in dan wuta ya kai ruwan fuskarsa sai fuskar ta sale ta zuba cikin ruwan kuma abun haka za a ci gaba da yi repeatedly to in ya mutu yana cikin masu karyatawa batattu ko yana cikin waɗanda daga ina kira ga al'ummar musulmi ƙaryata ƙur'ani a uzubillah ko addinin Allah ba sai mutum ya fito ya faɗa ƙarar ba ko wani abu ne aka kawo shi saɓanin karantarwar addini mutum ya goyi baya kuma ya sani to fa ya ƙaryata yanzu ka ɗauki misali a wani abu da ya fito kwanan nan wani yunkuri ana wani taro shi 50-50 har hotuna hoton mace wai na goyi bayan a yi raba daidai mun kasa gane mai suke ne sai da wata ran aka kira ni bara a wani taro a lagos a wani hotel golden tulip mun dawo daga tafiya daga ghana a sai aka ce ai ana gaita ta to kuma ni kuma mutum ne wanda aka kira ni abinda na san akwai abinda zan faɗa kan addini na sai kamata in kyale ka je kai wakilci gurgurdan iyawa in yi daidai daga Allah ne kuskure sai Allah ya fi wanka insha da ya gani ya Allah muka je muka zauna ina shiga aka ce kuma kai za ka yi magana madadin wakilan da suka zo daga Kano ne a? Na yi ban shirya ba Allah aka taro ga professors ga wane ne ga chief chief chief din na kudu cifa cifai sun zo kasan jam'in chief cifa cifai kenan aka zo aka cika wuri malam sai bayani malam akan gashinan powerpoint 50-50 sai na fahimci a shiwa manufar musulunci ne ake so a cewa mace an dan takura wata target din su rabon gado to musulmin da ya ce yana eh, ai daidai ne to ya karyata ai ai ba sai ka fito ba dole ka fito ka ce a ah, wannan shirme ne dokokin ubangiji noho area ne ka ɗauka ka yi ko ka bari ya rage naka wa kulil min rabbikum karanto ayar wa kulil min rabbikum na'am sha شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تو كاجفا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا gaya musu gaskiya daga ubangijinka ne wanda ya so ya yi imani wanda bai so ba ya ƙi ya rage na shi abinda nake cewa irin wancan da irin sanan da yawa so dole ne dai kana da fassara ne da kila ba a gane ba wannan wani abu ne kuma daban dai fahimta kawo ta amma nasi dokar Allah ƙarara kana wani wuni-wuni la ai mun faɗa cikin haƙoƙin ƙur'ani guda goma sha biyar in ba ku manta ba shekarun jiya anan kuma jiya lakshar da nake na a jos na naji ta'aziyar dan uwanmu da malam alhassan sa'id allah ji kanshi da rahma yani na ambaci wannan magana ce daga cikin haƙoƙin ƙur'ani akwai me tahkimuhu inda tanazu' kamar yadda shi alƙali lokacin ja'in ja' sannan kuma daga cikin haƙƙin ƙur'ani intifa'ul haraj inda hukumi kirjinka kare samu contraction ya samu kunci kan hukuncinsa haƙƙi ne haƙƙi na uku ko kuma ciki haƙƙi sha biyar da ciki na ce mai at-taslimul kamil thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima saboda Allah ta'ala ke cewa wa amma in kana minal al-mukaththibin ad-dallin amma in ya kasance cikin masu ƙaryatawa batattu to fa nuzulun min hamim yana da masaukai na ruwa tafasasshe mai cike da balbalin bala'i akan shi ba wannan kadai ba wa tasliyatu jahim yana da kuma tasliya kaga arabiya ke idan ka ce tasliya da sin ara to sai fasaran ta canza amma idan ka ce tasliya da sad shine ƙonuwa tasliya amma ka ce tasliya kwantar da hankali ka yi haƙuri shine tasliya shi yasa dole karatun ƙur'ani kowane baki a faɗe shi yadda ya kamata watas ya zama harafin ya yi kauri ya kumbura yana daga cikin haƙoƙin ƙur'ani ɗin nan guda goma sha ɗaya karanta ƙur'ani da tajwidi in ka ce wa tafsil muka ji ballantana ka ce wa tafliya ya zama uku wa taf bisad shi ne ma'anar tajwidi ai tajwidul hurufi wa ma'arifatul wuqufi to Allah ta'ala ke cewa shi wannan mutum yana da babbakuwa da ƙonuwa a wutar jahim inna haza lahu haqqul yaƙin wannan kan shine ainihin dahir muna da ilmul yaqin ainul yaqin da kuma haqqul yaqin yaqini a mataki guda uku da fatan gane ko abinda aka gaya maka ai abu kaza fa ya tabbata kuma ka yadda ya zama ilmul yaqin ka samu ilimi sannan sai mun gashi a hannunka haqqul yaqin sai ka ganshi karara ainul yaqin misali to Allah ta'ala ke cewa wannan abin da kuka ji ko waɗannan bayanai to shine dahir da kuma gaskiya fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake mai girma ɗan uwa tasbihi muhimmin abu ne kaga zuciya fara ce tas inda ka san madara zunubi sai ya ɗiga cikinta sai ta fara zama baka baka har in ba a yi sa'a ba sai bakin ya mamaye gaba daya wannan farin sai ta koma bakakirin shine kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun ran to me maganin wannan bakin istighfari kamar ka sami kai experiment ka sami misali kofi da ruwa fari ka dauko tawada kuma a cikin roban ragolis ko faro ka dura ma wannan kofi mai ruwa sai ka iske wannan da tarin jayi farin ruwan sai kofin ya zama bakikirin kuma misali to misalin zunubi iske istighfari kuma ka sake samo ruwa na faro ka dinga tsura ma wannan tawadan kwalbar da ta cika amma ta ci gaba da zuba sai ka iske kuma ruwan ya kore mai bakar tawadar sai ruwan ya koma yadda yake fari tasto haka istighfari yake maka misali da tuba da yawaita tasbihi da haka ba daidai bane kai wasa da subhanallah wa bihamdi subhanal azim da kuma addu'a wadda ina ji na faɗa a farkon muqaddima mu addu'ar da ke cikin sunan abi dawud hadisi mai lamba 985 kitabus salat da kuma cikin an kitabu sahau haka ahmad ibn hanbal ya ruwaito cikin al-musnad hadisi na mihjan ibn al-azra albani ce hadisi ne Hassan. ya ce muna masallaci sai annabi ya shigo sallasallam sai wani mutum a tahiya sai annabi ya ji mutum yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allahul ahadus samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim wannan ita ce addu'ar da mutumin yayi sai annabi ce qad ghufira lahu qad ghufira lahu qad ghufira uku to wannan an gafarta masa ai an gafarta mai kai ma ka haddace wannan addu'a na kawo wannan ne saboda munasaba a ƙarshen surar an ambaci tasbihi tazina kankare zunubi sannan kara da istighfari wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka yanda muka zo ƙarshen ta Allah ya kawo ƙarshen rayuwar mu cikin alkhairi da albarka da ni'ima to da yake an ce da saura minti biyar to mun zo ƙarshen sura na'am na sani a wannan awata wannan gaba wannan gabar a dora kenan wannan gabar saura minti na shi nake magana wannan gabar saura minti biyar to ku cika da tamboyi dan sai mu ci gaba kuma insha Allah ta'ala na'am mun yi tambayoyi a farko ko yanzu mun riga mun zo karshe za je ga sura ta gaba amma cikamakin wannan surar sura minti biyar to a kammala da tambayoyi waɗanda ake da su waɗanda suke rubutattu to sai mu koma mu sake nazarin su in ku babu tambayoyin to sai mu cika ainihin raguwar minti biyar ɗin da hadisai ko da biyu ko da uku yayi ko hadisi na farko yana cikin sahihul bukhari hadisin abu hurairata Allah ya kara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba alhadith nusa yana cewa yace duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake sai suka ce ya manzan Allah wa zai ki kowa sai ce a ai duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna Allah ka samu cikin su amma wanda ya saba min ya ki kenan ai to ya kamata mu san da wannan mu kiyaye Allah ya mana arzikin bin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisi na farko kenan hadisi na biyu shi ma hadisi ne wanda yake tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallama wato hadisin ainihin wato abu ayyub ansari hadisi sahihi yana cewa annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa allahi kariha allahu liqa'ahu al-hadith ku ji da kyau man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu hadisi tabbatacce annabi na cewa duk wanda ke son haduwa da Allah to Allah na da shi Allah ka samu so haduwa da kai Allah yace kuma duk wanda ke kin haduwa da Allah Allah na kin haduwa da shi man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'a wannan hadisi kenan na biyu saboda cika wannan gurbi na rago minti biyar na ainihin tafsirin mu a wannan wata wanda shine haduwa ta biyu lokacin ya cika shikenan anan zamu mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa wannan wata na Ramadan mai albarka Allah ka sa ainihin mu ƙarshen salafiya. ya kuma karɓa mana ibadunmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik na'am